yanzu haka ɗan takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya mai da hankalinsa ne akan tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton bayan da 'yan takarar biyu suka lashe zaɓukan fidda gwani da aka yi a jihar new york a ran laraba ta gabata trump ya yi wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar maryland ɗaya daga cikin jihohi biyar da za a yi zaɓe a ranar talata mai zuwa Hillary Clinton wacce ba ta da gaskiya ba za ta je ko ina ba ba za ta iya samar da ayyukan yi ba ba ta san komai akan tattalin arziki ba sannan irin shawarwarin da take yankewa ba su da kyau kusan abin da Bernie Sanders ya ce akan ta har sau biyu kenan ya ce ba ta cancanta ba wannan ai babbar magana ce za mu mata mummunan kai sai dai duk waɗannan kalamai na Trump yana buƙatar farko jam'iyyarsa ta tsayar da shi tukuna kuma mutanen da suke ƙara nisan tashi da hakan su ne sanata Ted Cruz na Texas da gwamnan Ohio John Kasich waɗanda dukkan suke biye da shi a baya a yawan wakilai kuma suke so su zama masa ƙarfin kafa a burinsa na mallake tikitin jam'iyyar a watan yuli mai zuwa a ɗaya ɓangaren kuwa hillary clinton ta yi nata gangamin yakin neman zaben a pennsylvania a ranar larabar ta gabata inda ta guji ambatar sunan trump a lokacin da take jawabi sai dai ta caccaki abokin hamayyarsa na jam'iyyar ta republican wato ted cruz wanda shi ma ya ɗauki wata matsaya makamanciyarta trump shi dai trump so yake a hana musulmi shiga amurka na ɗan wani lokaci yayin da Kurus ke ba da shawarar a rika sa ido a unguwannin da musulmi ke zaune a duk faɗin Amurka, ikirarin da Clinton din ta ce ba su dace ba. Hakan yana da haɗari kuma zai zama takurawa. Sannan Ted Cruz da yake kiran 'yan sanda su rika sa ido a unguwannin musulmi, haka zai baiwa Amurka wata lamba. Hillary Clinton da ta kusa cimma burinta na zama 'yar takarar jam'iyyar Democrat a gangamin da za a yi a watan Yuli, kuma idan har burinta ya cika za ta kafa tarihin zama mace ta farko da ta tsaya takarar neman shugabancin amurka a matakin jam'iyya a ɗaya bangaren akwai yiwuwar trump ya fuskanci ƙarin wasu ƙalubale wajen neman tikitin jam'iyyarsa idan har bai sami yawan wakilan da jam'iyyar ta republican ta gindaya ba yanzu manyan zaɓukan fidda gwani da dukkanin 'yan takarar ke fuskanta su ne na jihohin pennsylvania da maryland da connecticut da rhode island da duk suke gabashin amurka wanda kuma sakamakon ƙuri'ar jama'a ya nuna cewa Trump da Clinton ne ke gaba. Bugu da ƙari, ƙaramar jihar Delaware ma za ta yi zaɓe a mako mai zuwa, sai dai ba a gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayi ba a jihar.